This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci alheri Grace Abdi ce da sauran abokan aiki tare da Maryam Dauda ke farin cikin kawo muku wannan shiri a yau litinin ta karshe a shekara ta 2025 da fatar kuna cikin ƙoshin lafiya kafin ku ji abin da muke tafi da shi ga Maryam da muhimman kanin labarai. Wani ƙuduri da Amurka ta rubuta da kuma wani da Ukraine ta rubuta tare da goyon bayan ƙungiyar tarayyar Turai da ke nema a kawo ƙarshen yakin Ukraine. A yau Litinin Majalisar Ɗinkin Duniya za ta kaɗa kuri'a a kansu. Prime Ministan Isra'ila Benjamin Netanyahu ya ce Isra'ila ba za ta bar sabbin sojojin Siriya ko kuma kungiyar 'yan tawayen da ta jagoranci hamɓarar da gwamnatin Bashar al-Assad su shiga yankin kudancin Damascus ba. Shugaban kasar Congo ya ce zai kaddamar da gwamnatin haɗin gwiwa yayin da rikici ke bazuwa a gabashin ƙasarsa. kanan labaran kenan bayan labaran duniya za mu nufi jamhuriyar Nijar inda shugaban gwamnatin mulkin soji na kasar Abdulrahman Chani ya kai ziyarar farko yankin Talabiri. Sai kuma zaben kasar Jamus da ya ɗauki hankalin 'yanci rani. Duk wani bako a nan kasar ba zai fatan a ce jam'iyya mai kyamar baki ce ta nasara ba. Ba mu ce zaɓe da ya mana kyau, aka ce da babu gara ba daɗi. kamar kowace ranar litinin a shirinmu na rana baban gida jibrin zai shigo da shirin ilimi garkuwar dan adam da a yau ya mai da hankali kan tunanin sauya tsarin ilimi da ministan ilimi na ƙasa ya sanar yan najeriya na ci gaba da muhawara kan batun sauya wannan tsarin Canza tsari na ilimi ba laifi ba ne saboda rayuwa da duniya tana canzawa amma in za a yi yara ko za a yi canji sai a duba tsarin baya me yasa ma aka kashi za mu kuma karanto kaɗan daga ɗimbin ra'ayoyi da kuke aiko mana ta hanyar imel amma kafin mu kai ga haka ga maryam da halin da duniya ta wayi gari jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran wani ƙudiri da amurka ta rubuta da kuma wani da ukraine ta rubuta tare da goyon bayan ƙungiyar tarayyar turai da ke nema a kawo ƙarshen yakin ukraine a yau litinin ne majalisar ɗinkin duniya za ta kada kura a kansu ana sa ran babban zauren majalisar ɗinkin duniya zai kaɗa kura a kan ƙudurin ukraine daga nan sai kuma na amurka bayan haka ana sa ran shi ma kwamitin sulhun majalisar ɗinkin duniya zai kaɗa kura a kan ƙudurin na amurka duk a yau amurka ta yi kira da a gaggauta kawo ƙarshen rikicin ta kuma ƙara yin kira da a samar da ɗorarren zaman lafiya tsakanin ukraine da rasha a halin da ake ciki amurka na neman babban zauren majalisar ɗinkin duniya ya goyi bayan ƙudurin da ta rubuta na tunawa da cika shekara uku da fara mamayar rasha a ukraine a yau litinin majalisar ta kuma yi watsi da duk wasu sauye-sauye sannan ta kada kuri'ar rikin amincewa da ƙudurin da ukraine da ƙasashen turai abokan hulɗar ta saka rubuta A cikin wata wasiƙar diflomasiyya da ta tura jiya Lahadi, wadda kamfanin dallancin labaran Reuters ya duba, amurka ta bayyana ɗan takaitaccen kudirin da ta rubuta a matsayin wanda ya mai da hankali akan makoma mai kyau wanda kudirin shine kawo ƙarshen yakin Sakon ya ce ta hanyar wannan kudirin kasashe mambobin Majalisar Ɗinkin Duniya za su iya taimakawa wajen samar da kwakwaran ci gaba da zai kai ga samar da zaman lafiya da tsaro a kasashen duniya. Wanda yin hakan dama shine babban burin Majalisar Ɗinkin Duniya tare da neman kasashen su kada kuri'a ƙin amincewa da duk wani kuduri ko sauye-sauye da za a gabatar a yayin taron na yau Litinin. Firayim Ministan Isra'ila Benjamin Netanyahu ya ce Isra'ila ba za ta bar sabbin sojojin Siriya ko kuma kungiyar 'yan tawayen da ta jagoranci hamɓarar da gwamnatin Bashar al-Assad su shiga yankin kudancin Damascus ba. Yayin da gwamnatinsa ta bayyana cewa sojojin Isra'ila za su ci gaba da kasancewa a wasu sassan kudancin Siriya har sai abin da hali ya yi. kalaman da Netanyahu ya yi a jiya lahadi a wajen wani bikin yaya sojojin Isra'ila sun janyo damuwa game da tasiri da kasancewar Isra'ila a wasu sassan kudancin Siriya yayin da sabbin shugabannin Damascus ke kokarin karfafa iko a kasar su bayan shafa shekaru ana yakin basasa nan take dai hukumomin Siriya ba su ce ba akan batun. To kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. an jima kaɗan Maryam za ta sake shigowa da ƙarin labarai amma kafin nan bari mu buɗe taskar rahotannin namu a jamhuriyar Nijar inda a karan farko tun bayan da ya jagoranci juyin mulkin da ya hambar da shugaba Muhammad bazum a watan Yulin shekara ta 2023 shugaban gwamnatin mulkin sojan niger janar abdulrahman chani ya kai ziyara a wasu ƙauyukan jihar talabere tare da fara yada zango a mahaƙar zinarin ƙauyen samira kafin ya isa ƙauyen tibiri inda a watan disamban bara 'yan ta'adda suka hallaka mutane akalla 20 tare da tilastawa jama'a ficewa wakilin musulmin muni barma na ɗauke da ƙarin bayani A wani jirgi mai saukar angulu na rundunar sojojin Nijar ne Janar Abdurrahman Chani ya isa yankin da ke gabda iyakar kasar da Burkina Faso. Shugaban gwamnatin mulkin sojan ya fara da sauka a kamfanin haƙowa da tace zinare, Societe de Mindi Liptako SML a takaice da ke ƙauyen Samira mai tazarar kilomita 140 a kudu maso yammacin birnin Yamai. Mazaunin kamfanin mallakar gwamnatin Nijar da haɗin gwiwar masu hannun jarin ƙetare na daga cikin wuraren da ke fama da matsalolin tsaro a jihar Tilaberi. A cewar mai sharhi kan sha'anin tsaro Abdulrahman Alkasim ziyarar abu ne da ka iya karfafa gwiwa ga ma'aikatan kamfanin da ma al'ummar ƙauyen Samira. Kusan kullum kowane shekaru mutane za ka ji suna magana ana cewa yin nan da ake diba ina take shiga me ake yi da kuɗin to watakila wani abu ne da ke nuna alamar cewa ah, za su sa ido kwarai kuma su tabbatar da nan gaba ah, abubuwan da ya shahi ma'adinan ƙasar za a tabbatar da an hiddo shi ya wani mutanen ƙasar musamman abin da ya shahi bangaren zinariya ƙauyen libiri da ke kusa da ƙauyen na samira ya fuskanci wani ƙazamin harin ta'addanci a ranar 11 ga watan disamban 2024 inda maharan suka hallaka farar hula 20 sannan suka cinna wa garin wuta lamarin da ya sa jama'a arcewa to amma watanni uku da faruwar wannan aika-aika mutane sun fara komawa gida mafari kenan janar cani ya yi amfani da wannan dama domin jajanta musu tare da ba su tallafin cimaka sannan ya jaddada cewa gwamnatinsa za ta karfafa matakan tsaro mutane za su so su ga irin wannan ziyarce-ziyarcen sun ci gaba da gudana hamma cikin sauran wasu manyan jihohi ya kuma karkare rangadinsa da sansanin soja mai lamba 313 mai ayyukan tsaro a wannan shiya yana mai nuna gamsuwa da yadda aiki ke gudana tare da basu albishirin karfafa matakan da a ƙarƙashin su za a girke wata bataliyar musamman. Nous sommes venus donc pour constater les conditions dans lesquelles vous assurez mission. A ra'ayin kwararre kan sha'anin tsaro a Abbas Mumuni ziyarar abu ne da ka iya tasiri a wajen askarawan ƙasa da ma al'ummomin da ke fama da matsalolin tsaro baki ɗaya. yankin can inda shi general tani kai ziyara wuri ne da bai nisa da inda ake eh, tsammanin akwai sojan faransa can panjari benin inda su sojan benin da kuma 'yan ta'adda da ke barazana cikin wannan yankin kenan ana ya cewa difi ne ya aika masu waɗannan 'yan ta'addan da kuma waɗanda ke bayan su. Wannan rangadi ko baya ga kasancewarsa na farko da janar Cani ke kaiwa a yankunan da al'umma ke fama da aika-aikar 'yan ta'adda wasu na ganin abin a matsayin wata amsa ga masu yi masa faɗe game da rashin zuwan sa yankunan karkara. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. To a gaida Malam Sule har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC ga Maryam da ci gaban labaran duniya. shugaban kasar congo ya ce zai kaddamar da gwamnatin haɗin gwiwa yayin da rikici ke ƙara bazuwa a gabashin kasar kuma ana ƙara yi masa matsin lamba akan matakan da yake ɗauka game da rikicin a ranar asabar a bayanan da ya yi a karan farko tun bayan da 'yan tawayen m23 suka kwace manyan biranen gabashin congo shugaba felix shisekedi ya faɗawa haɗakar jam'iyyun da ke mulkin ƙasar cewa kada rikicin da ke faruwa a kasar ya ɗauki hankalinsu amma su haɗa kai wajen magance matsalolin kasar. Dole ne in yi magana da kowa da kowa ciki har da 'yan adawa. Za a kafa gwamnatin haɗin kan ƙasa a cewar shi sakeri sai dai bai yi ƙarin bayani ba akan abin da hakan ke nufi ko kuma lokacin da hakan zai faru. 'Yan tawayen M23 waɗanda suka fi suna a cikin ƙungiyoyin mayaka sama da ɗari da ke fafatakar neman iko da yin tasiri a gabashin Congo sun bazu a faɗin yankin inda suka kwace muhimman birane suka kuma kashe mutane kusan dubu uku. a tashin hankalin da aka kwashe makonni uku ana yi 'yan tawayen m23 sun kama goma birni mafi girma a gabashin congo sannan sun kwace birni na biyu mafi girma wato bukavu Karin buƙatar abinci a China na buƙatar ƙasar ta ƙara himma wajen bunƙasa noman hatsi duk da cewa an sami yalwar amfanin gona sosai a shekarun baya-bayan nan. A cewar hukumar kula da manufofi a yankunan karkara ta China a yau Litinin. Daraktan babbar hukumar kula da manufofin yankunan karkara Han Wenzhou ya faɗa a wani taron manema labarai cewa mutane fiye da biliyan 1.4 na son su samu abinci kuma muna son mu samu abinci mai inganci yayin da mutane da yawa ke cin nama da kwai suna kuma shan madara a adadi mai yawa akwai buƙatar haɓaka noman hatsi don samar da abincin dabbobi a cewar han china ce ƙasar da aka fi shigar da amfanin gona a duniya inda aka shigar da fiye da tan miliyan 157 na hatsi da waken soya a shekarar da ta wuce yayin da kasar ta ba da rahoton noman hatsi da yawansa ya kai tan miliyan 706.5 a gaida Maryam Dauda da karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. bari mu rufe taskar hotonnin nama kasar jamus inda yanci rani da ke zaune a kasar suka bayyana gamsuwa da sakamakon zaben da aka gudana a kasar da jam'iyyar christian democratic union cdu ta yi nasara a hirarsu da wakiliyar sashen hausa ramatu garba waɗansu 'yan najeriya sun ce zaben bai zo musu da mamaki ba duk wani bako a nan kasar ba zai fatan a ce jam'iyya mai kyamar baki ce ta yi nasara ba saboda ana ganin cewa idan ta yi nasara din za a iya ganin kwatankwacin abin da a gani a kasar amurka wanda kuma duk wani bako a nan kasar baya fatan hakan ya faru a bisa alƙalmin zaɓe sai mu ce kenan alhamdulillahi sunana marusan kaliwa za mu ce zaɓe da ya mana kyau aka ce da babu gara ba daɗi to cdu ɗin su ma kusan ajanjan su ɗaya ne da afd sai da ko su a kuɗin sassauci a cikin harkan su kaɗan da na gani amma to komai dai ya yi kyau da yanzu zai bari mu ga abin da allah zai yi amma To yadda wasu baƙi da ke rayuwa a Jamus suka yi ta bayyana ra'ayoyinsu kenan. Tun bayan sanar da jam'iyyar 'yan ra'ayin riƙau ta Friedrich Merz ke jagoranta a matsayin wacce ta lashe zaben na Jamus da kashi 28.6 cikin ɗari. sai dai kuma zaben ya nuna karuwar goyon baya ga jam'iyyar afd wanda ke adawa da baki da ke kiran a tsaurara matakan shige da fice wanda kuma hakan wani abin damuwa ne ga miliyoyin bakin da ke rayuwa a kasar. Hajiya ICD ce ta Alman AFDD harkar na yana ba mutane tsoro tun da su sun ce ba su baƙi cikin ƙasarsu. Amma fatar da muke yi yalla SPD da CDU suna gamuwa su yi aiki tare domin gwanga yaƙi na Ukraine ya sa yama baya kwarai da gaske. Sabon shugaban gwamnatin Mills a jawabinsa na farko bayan sanar da sakamakon zaben ya ce za su fara aiki nan take don ganin sun kafa sabuwar gwamnati nan ba da jimawa ba. A halin da ake ciki, jam'iyyar ta CDU na buƙatar yin haɗin gwiwa da wata jam'iyya don kafa sabuwar gwamnati. Masana na hasashen cewa za ta iya yin haɗaka da jam'iyyar SPD da ta sha kaya zaben. Wannan haɗin gwiwar na da matuƙar mahimmanci domin tunkarar kalubalen da suka jefa jama'a da dama cikin damuwa. My name is Tunai Zono Peter. Many foreigners living here are worried. da nas kenan yana bayyana ra'ayinsa da cewa baƙi da dama sun kasance cikin fargaba sai dai yanzu sai godiya duk da haka ya ce muna buƙatar gwamnati da ke son haɗa kan al'umma ya ce yana fatan sabuwar gwamnatin za ta gyara kurakuran da aka samu a baya ta kuma yi ƙoƙarin sake haɗa kan 'yan ƙasa Jamus wanda ke da karfin tattalin arziki mafi girma a Turai na fama da matsaloli na koma bayan tattalin arziki da rikicin cinikayya da amurka ga kuma kalubalen tsaron da turai ke fuskanta saboda barazanar amurka na janya tallafin da take biwa kungiyar tsaro ta nato sabon shugaban dai ya yi alkawarin magance waɗannan matsalolin cikin shekaru hudu masu zuwa ramatu garba baba muryar amurka daga birnin bonn na tarayyar jamus To a gaida Ramatu da dukan wakilan namu wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC kan mitoci sittin sai kuma kilo has 1,530 a matsakaicin zango. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar a kullum za su iya sauraron mu kai tsaye a tashar VOA Africa kan mita 200.5. Baya ga haka a ko da yaushe kuke so za ku iya zuwa shafukanmu na intanet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryen namu. Yanzu kuma ga baban gida Jibrin da shirinmu na gaba. Ilimi garkuwar ɗan adam. Can hakika ba da tangarɗa ba kan marar ilimi abun rainawa himma da ƙwazo ƙoƙayen musulminku jama'a kiranmu nake bisa dagewa. Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin ilimi garkuwa ɗan adam. A cikin shirin namu na yau za ku je martanin da ake ci gaba da yi dangane da yunkurin gwamnatin tarayyar Najeriya na sake fasalin tsarin karatu na shida uku uku hudu ya zuwa na shekaru goma sha biyu zuwa shekaru hudu. Haka kuma za ku ji cewa jami'ar bayero da ke birnin kano ta karama mutum na farko da ya samar da kwalejin kimiyya na farko a arewacin najeriya ta shekarar 1977 a tsohuwar jihar kano da fatan za a yi sauraro lafiya bisa tattalin ne man sani kowanne a maza da mata don wazanni cewa. Makonni kusan biyu kenan bayan da ministan ilimin Najeriya Dr. Tunji Alausa ya bayyana aniyar gwamnati ko ma'aikatar ilimi ta najeriya na yin gyara a tsarin ilimin nan na 6334 da aka bullo da shi a zamanin tsohon shugaban kasa janar ibrahim badamasi babangida ya zuwa wani sabon tsari na ilimi na shekaru goma sha biyu da kuma shekaru hudu a jami'a har yanzu dai 'yan najeriya musamman ma dai masana fannin ilimi na ci gaba da tsokaci game da wannan yunkuri hajiya asamahu tsohuwar ma'aikaciya ce a ma'aikatar ilimi ta jihar kano ta kwashe shekaru da yawa tana na aikin koyarwa a kwalejin share fagen shiga jami'a ta Kano. A gaskiya na ji wannan magana ta minista ma kamar yadda aka saba to a fannin ilimi an fi ko ina fito da tsare-tsare daban-daban tun daga lokacin da ake aji bakwai aje a aji biyar sakandare haka kowa kowane shugaba ko mai mulki yana kawo wasu abubuwa wanda canza tsari na ilimi ba laifi ba ne saboda rayuwa da duniya tana canzawa amma wato a nan shine in za a yi yara ko za a yi canji sai a duba tsarin baya me yasa ma aka kashi shi tsarin 6334 wanda firamare shekara shida eh, sakandare uku eh, um, karamar sakandare uku babba uku ta ga. ɗaya daga cikin ginshiƙan dalilin raba uku ukun nan ma an yi akan cewa bayan ƙara karamar sakandare saboda an hada da vocational aikin hannu ko da yaro zai yi dropin zai samu wani abu na sana'a da zai yi sannan suka wuce kuma su wuce to yanzu mu din ne dai ba wai wata al'umma ce ta canza ba sai ma ɗan wahalhalun rayuwa da suka ƙaru wani tabbaci ake da shi don yaro ya yaro ya shekara goma sha biyu a a miƙe ba katsewa babu wannan to duk da haka in ma wannan tsarin za a rika a samu wani wani template na harkar ilimi a ƙasa cewa bayan kowaɗanne shi wasu adadin shekaru za a zo a zauna a tsefa abin da ake yi na tsari menene na ƙasan shi menene ƙarfin shi in ma akwai wanda za a sake sannan a sake amma a yanzu a yanda muke a'a wani ya zo da wata idea shi sai ya faɗa gobe in wani ya zo shi ma sai ya babu tanda da tsari wanda zai zama kamar yanzu a ce eh yanzu kamar a ce ba za a yi revisiting mm, ba za a sake duba abin nan din manhajar 6334 ba sai bayan shekara goma a'a inda akwai gyara ai gyara inda akwai wani ƙari ai ƙari sai kuma a dora ko mun bokon ka ko mun iyawa ko mun abin nan ɗinka a bari sai kuma wani lokaci ya ya kai sannan sai kuma a ƙara duba baya a gani shi ma bangaren sa dr awal halilu malami ne a tsangayar koyar da ilimi a jami'ar bayero wanda kuma yi tsokaci game da wannan yunkuri na yin sauyi a tsarin ilimin na najeriya sunana dr awal halilu shugaban gamayyar kungiyoyi ya masu rajin da tabbatar da ilimi ya tafi daidai a jihar kano kuma malami a tsangayar ilimi ta jami'ar bayero tsokaci ko kuma wani hasashe da shi babban minista ya kawo shine batun eh, bai ɗaya na ilimi wato a yi shekara goma sha biyu ba tsayawa. So su a hikima a gwamnatance so suke yi a ka fara karatu wannan abin da ake kira basic ka gama shi gaba ɗaya in ka gama babu katsewa ba a so a tsaya gaba ɗaya to ka ga an wanda za a ce ka gama primary ko karama secondary yawwa babu wannan zangon sai ka gama shekara goma sha biyu ka kai waye ko neko sai a ce ka gama makaranta sai kuma ka je ta gaba a nan tunaninsu shine yawanci za ka ga yaranmu daga sun gama jiniya sai su ga su ma sun gama makaranta sun gama tun da sun yi wata jarabawa suna so su ci gaba watakila wanda ya shafi da yawa yawan matanmu na ƙauyuka za ka ba makaranta siniya kusa da su babban sakandare da haka daga nan sun gama to sai ake tunanin an bi wannan tsarin watakila mm, ba za a dinga samun katsewa ba kuma za su ci gaba da karatu. To a nan misali sun kawo ne faɗi ga hasashensu ga tunaninsu, amma za a zauna za a bi masu ruwa da tsaki duka a hmm. tattauna ya wannan abin yake ake gani ba wannan abu bane sabo zai canja a tsarin makaranta jarabawa ta jiniya kawai za a ɗauke. Daman ai an ɗauke ta aji shida ta firamare to yanzu za a ɗauke ɗaya. Kaga kawai in ka fara karatu sai ka shekara goma sha biyu kana makaranta ka yi jarabawa guda ɗaya za a san ka gama makaranta. To a kwanakin baya ne dai jami'ar Bayero ta karrama mutum na farko da ya samar da kwalejin kimiyya ta farko a arewacin Najeriya shekarar alif ɗari tara da da saba'in bakwai a tsohon jihar Kano. Kana Sani Bello mai ritaya tsohon gwamna ne a jihar Kano a lokacin mulkin sojan janar Murtala Ramatu Muhammad kuma ya samu kyautar digirin girmamawa daga jami'ar ta Kano. Wakilinmu a jihar neja mustapha nasiru batsari ya tattauna da tsohon gwamnan na jihar kano da ya samu wannan lambar yabo wato karan sani bello kuma abin da yake cewa game da bunƙasar ilimi ko taɓarɓarar ilimin a najeriya ko makaranta da ke kusa da gidan gwamnati da makaranta a zaune a ƙasa ke zaune da ga cewa irin wannan makaranta babu yadda za a koya ma yaro za a bashi ilimi ya gane abin da ke yi muka kewaya muka sa kewaya muka kewaya muka ga abin da ya kamata su mu mana rahoto na abin da suka yi shawara in muna son ilimi ya bunƙasa a Kano abin da za mu yi. A gwamnati na kuma muka zo muka ceto wannan rahoto da suka kawo mana babban abu ne ya kamata mu zauna mu tantance shi mu rubuta white paper na abubuwan da muke so mu yi a ilimi a shekarun da shekarun da muke nan lokacin. Shi ne a cikin shawarar da suka yi muna shi ne mu yi kawo makaranta irin wannan na dawakin kudu da dawakin tofa. Ba su kadai ba ne sun kawo shawarar da yawa kuma mun ɗauki mun ɗauke shi gargado a lokacin alal misali sun kawo cewa haka wata mu kara secondary schools muka yi kokari mu kara secondary school da yawan gaske a lokacin ina tsammanin a cikin shekara na uku kusan shi na yi double number of secondary school da na iske to masu sauraro saboda kurewar lokaci a nan shirin namu zai daga aya sai mako na gaba za mu dora a madadin wakilin mu a Kano Mahmud Ibrahim Kwari da kuma wakilin mu na jihar Neja Mustapha Nasiru Batsari sai jami'ar da ta bada umarni da daidaita shirin Julie lezard Gresham na ku babangeji Frank a huta lafiya sai wani mako. Can hakika ba da tangarɗa ba kan marar ilimi abun rainawa himma da ƙwazo ƙoƙayen musulunku. To a gaida mai masaukin baƙi sai kuma kaɗan daga cikin ɗimbin ra'ayoyi da ku masu saurari kuke aiko mana ta hanyar imel. Yanzu kuma lokaci ne na sauraron wasu daga cikin ra'ayoyin da masu sauraron mu kan turo ta imel. za kuma mu fara ne da ra'ayin haɗin gwiwa daga isuhu makera maɗatai da magaran da sanusi maɗatai da shugaba zubairu mai matala da magaran da zanaidu ali fetuhuwa midik masu cewa don Allah ku miƙa mana mu zuwa ga gwamnatinmu ta jamhuriyar Nijar da yanzu ne ya kamata ta fito da kayan da ta yi wa talakawa tanadi don rage raɗaɗin tsadar kayan abinci a lokacin watan Ramadan idan dan talakawa ta yi Allah ya sa kiran ya kai ga inda ya dace. Ra'ayi na biyu ya fito ne daga Sama'il Aknas Malam Fatori mazaunin Difa a jamhuriyar Nijar. mai cewa har yanzu dai kira na ya ta'allaka ne kanmu manya da ƙananan 'yan kasuwa na garin difa na ƙasar jamhuriyar Nijar. Ganin yadda muke tunkarar watan azumin Ramadan ya kamata mu ƙara duba makomar al'umma na ƙasa da mu ta wajen taimaka musu da abin da Allah ya hore mana tare da rage farashin kayan masarufi. Sai kuma saƙon Hassan Dogon Faci ba tsari daga jihar katsinan Najeriya mai cewa salamu alaikum boa hausa fatan alkhairi gare ku ku ba ni dama in yi kira ga gwamnan jihar katsina da ministocinmu da sanatocinmu da 'yan majalisunmu na tarayya da su yi Allah su yi duk abin da ya kamata domin ganin an gyara cibiyar samar da wutar lantarki mai amfani da hasken rana ta garin lambar rimi. domin samun wutar lantarki a jihar katsina domin rashin wutar lantarki na daga cikin abin da ke ci mana tuwo a ƙwarya allah ya sa mu dace mun. sai kuma saƙon shehu adamu rijau mai cewa to yanzu dai mun zuba ido domin ganin rija ba ta bayar da ruwa ba amma guga ta hana a game da sayar mana da kayan abinci cikin farashi mai rahusa da gwamnatin jihar mu ta ta ce za ta yi don haka masu uwa a gindin murhu idonmu na kanku Sako na ƙarshe ya fito ne daga Sanusi Maɗatai da Magaran. Mai cewa salamun VOA Hausa. Yayin da yau Litinin aka cika shekaru uku da barkewar yakin da ya laƙume dubban rayuka da dukiyoyi masu tarin yawa tsakanin Rasha da Ukraine. Muna fatan Allah ya sa haƙar shugaban Amurka Donald Trump ta son kawo ƙarshen rikicin nasu ta cimma ruwa. Ibrahim ka albasi garba da kaɗan daga cikin ɗimbin ra'ayoyi da ku masu saurare kuke aiko mana ta hanyar imel kafin mu karkare ga Maryam da tashin muhimman kanin labarai. To a takaice wani ƙuduri da Amurka ta rubuta da kuma wani da Ukraine ta rubuta tare da goyon bayan ƙungiyar tarayyar turai da ke neman a kawo ƙarshen yakin Ukraine. A yau litinin ne Majalisar Ɗinkin Duniya za ta kaɗa kura a kansu. ana sa ran babban zauren majalisar ɗinkin duniya zai kada kuri'a kan kudirin ukraine daga nan sai kuma na amurka bayan haka ana sa ran shi ma kwamitin sulhun majalisar ɗinkin duniya zai kada kuri'a kan kudirin na amurka duk a yau a halin da ake ciki amurka na neman babban zauren majalisar ɗinkin duniya ya goyi bayan kudirin da ta rubuta na tunawa da cika shekaru uku da fara mamayar rasha a ukraine a yau litinin majalisar ta kuma yi watsi da duk wasu sauye-sauye da za a kawo sannan ta kada kuri'a amincewa da kudirin da ukraine da kasashen turai abokan hulɗar ta suka rubuta Firayim Ministan Isra'ila Benjamin Netanyahu ya ce Isra'ila ba za ta bar sabbin sojojin Siriya ko kuma kungiyar 'yan tawayen da ta jagoranci hambarar da gwamnatin shugaba Bashar al-Assad su shiga yankin kudancin Damascus ba yayin da gwamnatinsa ta bayyana cewa sojojin Isra'ila za su ci gaba da kasancewa a wasu sassan kudancin Siriya har sai abin da hali ya yi. Kalaman da Netanyahu ya yi a jiya Lahadi a wajen wani bikin yaya sojojin Isra'ila sun janyo damuwa game da tasiri da kasancewar Isra'ila a wasu sassan kudancin Siriya yayin da sabbin shugabannin Damascus ke kokarin karfafa iko a kasar bayan shafa shekaru ana yakin basasa. Shugaban kasar Congo ya ce zai kaddamar da gwamnatin haɗin gwiwa yayin da rikici ke bazuwa a gabashin kasar. kuma ana ƙara yi masa matsin lamba akan matakan da yake ɗauka game da rikicin. A ranar Asabar a bayanan da ya yi a karan farko tun bayan da 'yan tawayen M23 suka kwace manyan biranen gabashin Congo, shugaba Felix Shisekedi ya faɗawa haɗakar jam'iyyun da ke mulkin ƙasar cewa kada rikicin da ke faruwa a ƙasar ya ɗauki hankalinsu amma su haɗa kai wajen magance matsalolin ƙasar. To masu saurare da haka muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokacin sai kuma da misalin karfe tara da rabi agogon Najeriya Nijar kamar da tadi takwas da rabi agogon Ghana lokacin da za mu kawo muku labarin wasanni da kuma shirin 'yan ƙasa da hukuma na Mahmud Ibrahim Kwari. Kafin nan za ku iya garzayawa dukkan shafuka na sada zumunta da suka hada da Facebook da Twitter domin samun karin bayani da kuma yin tsokaci kan rahotanni da muke gabatarwa hamma da ƙari. a madadin dukkan waɗanda kuka ji su da suka hada da fiona nan dudu da tada shiri da bada umarni sai kuma injiniyan mu na yau mr shedrak alheri ke cewa ala tabbatar mana da alherinsa.